Niger comme dans le reste du monde. A ƙasar Niger kamar wasu ƙasashen duniya yara sun kamu da cutar coronavirus. A ƙasar Niger mafi yawan marasa lafiya da muka karɓa kan jinya a asibiti manya ne. To amma ya kamata a bambanta marasa lafiya bisa auni wa'anda cutar ta tsananta a kansu da wa'anda su balla musu ne aka yi ko kuma wa'anda suka kamu da ƙwayar cutar. To lalle akwai yara da dama da suka yi mu'amala da ƙwayar kwayar cutar to amma kamar yadda kuka sani gwaje-gwajen musamman na pcr ne ake ana yin sa bisa tsari gudanarwa bisa hanyoyi na bi ƙayyadaddu kenan a ƙasar nijar ba a yi tsarin kamfin ɗin ganowa da tarin jama'a ba ana yin sa ne don a gani amma abin da aka gano bisa aunin mutanen da aka karɓa cikin asibitoci an yi samun manya amma kuma an samu yara da aka riƙe jinya a asibiti a yayin bullo annobar farko ta wannan matsalar. ya ɗaukar ɗawainiyar yaran take shin ko akwai bambanci wajen ɗaukar ɗawainiya tsakanin manya da yara? Oui, bien sûr, il y a une euh, différence. Eh, kwarai kwa akwai bambanci mana don duk lokacin da al'amarin ya shafi yaro to ai yana da magabata suma abin abun ya shafi su kenan. Don haka sai muka yi tunani na girkin tsarin karɓar marasa lafiya cikin gaugawa na yara kuma muka gyara ɗakunan da suka dacewa yaran. An samu halayen haka da dama da aka ɗau ɗawainiyar su. a babban asibitin reference da kuma asibitin amiru bubakar jallo cewa da opital lamorde kuma komi ya gudana daidai daukar ɗawainiyar magancewar da kuma tallafawar iyalan saboda shi ma wani bangare ne mai mahimmanci bisa daukar ɗawainiyar Ko kuna da adadin yaran da suka kamu da wannan cutar? Non, je pas de chiffre. A'a, ba ni da alkaluma cikakku da zan ba ku kuma bana jin da akwai wata ƙasa inda za a iya faɗar daidai adadin yaran da suka kamu saboda binciken kansa yana kan gwajin PCR ne don ku in babu PCR to babu bincike. Shaidodin zato na alamomi ne ake iya samu. Kai tsaye a fannin kimiyya ba za a iya ƙayyade lissafar adadin Mon point de vue scientifique, euh, avancé des chiffres.